makaskanta wanda aka وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون Yahudawa da Nasara su duka mushrikai ne, Yahudawa sun yi shirka da Allah yayin da suka yi da'awar cewa Uzairu ɗan Allah ne, su kuma Nasara sun yi shirka da Allah yayin da suka yi da'awar Almasihu Isa ɗan Allah ne. Wannan magana ce da suka ƙirƙira suka faɗe ta da bakinsu ba tare da wata hujja ko dalili ba, don haka sun yi kama da waɗanda suka gabace su daga mashirkai a cikin wannan abin da suka faɗa. waɗanda suka ce, Mala'iku ’ya'yan Allah ne mata, Allah ya ɗaukaka daga abin da suke faɗa, ɗaukaka mai girma, Allah ya halakar da su, ta yaya ake kawar da su daga